Música ah. الحمد لله الذي فرض أداء, أداء الأمانة وجعل رعايتها صفة المؤمنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعلى على أداء الأمانة بفصيح جناته ونيل رضوانه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من أدى الأمانة وبلغ الرسالة حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها المسلمون الأمانة من أخص الفضائل والأداء والآداب التي توفض بها الواجبات وتستقيم بها الموازين الحياة وتنتشر بها الثقة بين الناس وقد أمر الله سبحانه بها عباده فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ووصف بها أهل الفلاح من المؤمنين فقال والذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون وربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والأمانة فقال المؤمن من أمنه الناس من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم وجعل صلى الله عليه وآله وسلم أداء الأمانة دليلا على صحة الإيمان وسلامته فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما خدمنا رسول الله ما خدمنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له والأمانة صفة الأنبياء ودأبهم فقد جاء في القرآن الكريم على لسان على لسان عدد منهم إني لكم رسول أمين فقد رشحت الأمانة نبي الله يوسف عليه السلام ليكون أمينا على كذائن أموال فقال تعالى وقال الملكوتوني به ولو قال الملكوتوني به أتقلسه لنفسه فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مخيل أمين أنا جعلني على كذائن الأرض إني حفيظ عليم وكانت الأمانة باعثا على اختيار الرجل الصالح نبي الله موسى عليه السلام ليعمل لديه ويزوجه ابنته قال الله تعالى قالت إحداهما يا أبا تستاجر إن كيد من استاجرت القوي الأمين ولقد كان خلق الأمانة ولقد كان خلق الأمانة باردا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبعدها فقد كان معروفا بالصدق فقد كان معروفا بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وتجلى هذا وتجلى هذا أن ارتضوا حكمه في وضع الحجر الأسود فقال هتف فقد هتفوا لما رأوه وقالوا هذا الأمين قد رضينا بما قضى بيننا نعم ولقد كانت الأمانة من الدوافع لسيدتنا خديجة لسيدتي خديجة رضي الله عنها رضي الله عنها في رغبتها في الزواج منه صلى الله عليه وسلم فقد أرسلت إليه وقالت إنه قد دعاني إلى البئثة إليك ما قد بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك وبلغ من وبلغ وبلغ من امانته صلى الله عليه واله وسلم ما امر به عليا رضي الله عنه ان يبيت في فراشه ليله ليله الحجره ليرد ليرد ودائع المشركين اليهم ايها المؤمنون ولا تكسر الامانه على اداء الودائع لاصحابها بل يدخل فيها كل ما ائتمن الله تعالى الابد عليه فالعبادات أمانة عند المكلف تستوجب عليه غسل غسل أدائها والأولاد أمانة في عنق الوالدين توجب عليها تربيتهم وتوجيههم والتلميذ أمانة في عنق معلمه فعليه أن يلكنه ما يكون ما يكون سببا في زيادة علمه واستقامته والأعراب أمانة يجب صونها ولا يجوز انتهاكها والأموال أمانة تستوجب تحصيلها تستوجب تحصيلها من الحلال والإنفاق والإنفاقها فيه من غير تبذير أو تقتير ما أداء حقها من الزكوات والصدقات والوظيفة أمانة تتطلب الإخلاص في أداء والجودة في إنتاج وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة وأشياء أدها وأعظم ذلك الودائع والجوار أمانة تستوجب تستوجب الحرص على سلامة الجيران وعدم إزعاجهم وإيذائهم فعن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن إلى من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائكه والمجالس أمانة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة والعلاقات الزوجية أمانة فمن فما يضمها البيت من شعون الرجل وامرأته لا ينبغي أن يطلع عليه أحد مهما قرب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يقضي إلى إلى امرأته وتقضي إليه ثم ينشر سرها نسأل الله تعالى أن يرزقنا حفظ الأمانة وأن يعيننا على أدائها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 alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man dukkanin yabo da godiya su taba daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ubangijin da ya farlanta wato mai da amana a bisa ahalinta ya farlanta shi a gare mu godiya ta taba daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sa kiyaye amana ta zama sifa daga cikin sifofin mu'mini na mai shaidawa da cewa babu wani ubangiji sai Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya wanda ya alkawari na aljanna mai faɗi ga dukkan wanda ya sauke amanoni a lokacin da suka hau kansa kuma ya alkawari ga dukkan wanda ya nemi wato yardarsa ina mai shaidawa da cewa lallai shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawansa ne mafi girma manzon sa mafi daukaka kuma shi ne mafi alkhairin wanda ya bada amana kamar yanda take kuma shi ne annabin da ya isar da sakon da Allah ya aiko shi har zuwa lokacin wafatinsa sallallahu alaihi wa sallama Allah kai daɗin tsira da aminci da ƙarin albarka a bisa wannan shugaba mai girma annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya. da dukan wanda ya bibiye su da kyautatawa har zuwa ranar ƙarshe bayan wannan ya ku yan uwa masu albarka ina muku wasu ci tare da ni kaina wasu ji cikin jin tsoron Allah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku masu imani ku tsoron Allah kuma kowace rai ta kula da wato abinda wato kowace rai wato kowace rai ta lura da abin da ta gabatar domin gobenta ku ji tsoron Allah lalle Allah shi mai bada labari ne dangane da abin da kuka aikata wato abin nufi shine kowace rai ta san irin aikin da za ta aikata domin kar gobe kiyama mutum ya ga aikin da zai yi dama cikin ayyukansa Allah ka kiyaye mu ya ku yan uwa musulmi lalle amana tana daga cikin mafi kebantuwar wato farala daga cikin faralolin wato bayar da amana sauke haƙi na alhakin amana a lokacin da ya hau kanka yana daga cikin keɓantacciyar falala wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da a kiyaye ta ta daga cikin abubuwa na wajibi wanda kiyaye su wajibi ne mu sani cewa girma da mahimmancin amana da amana ne ma'auni yake tsayuwa wato ma'aunin rayuwar ɗan adam idan ya zamto mai amana sai ya zamto ma'aunin rayuwarsa yana tafiya daidai wa daida wato da amana ne dukkanin yadda da aminci yake haɗuwa tsakanin al'umma duk mutumin da ya zama amintacce tsakanin al'umma sai ya zamto abin soyuwa abin farin ciki abin farin jini tsakanin al'umma saboda amanarsa kowa sai ya zamto yana so ya haɗa alaƙa da shi domin yana da amana kamar yadda ake gudun maciyin amana haka kuma al'umma suke son wato ma'abucin amana in kana so a soka to ka zamto mutum mai amana hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da kiyaye amana ya umarci bayi gaba daya da mazamto masu amana yana cewa a cikin alkur'ani a cikin suratul nisa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana umartar ku da kuma da amana zuwa ga ahalinta wato duk lokacin da amanar wani ta haukanka, ka tabbatar ka sauke wannan amana din kamar yadda aka dora ta a kanka ko mai za ka mayar ka bai da shi zuwa ga ahalinsa shi ma sauke amana ne kika annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sifanta muminai ya sifanta ma'abuta rabo wato daga ainihin cikin waɗanda suke kiyaye amana annabi ya sifanta su da muminai wato masu kiyaye amana sannan alkur'ani haka ya sifanta mana su yake su Allah subhanahu wataala a cikin littafinsa yana cewa daga cikin muminai akwai waɗanda suna masu kiyayewa da alkawarra kuma suna kiyayewa da amanonin da suke kansu Kika annabi alaihi salatu wasalam ya kulla alaka mai karfi tsakanin imani da amana Ɗayansu su baya cika sai da ɗayan su inda yake cewa wane ne mumini mumini shine wanda mutane suka amintu da shi in kana neman mumini an ce ka neman mumini ka neman mutumin da yake alaka da al'umma kuma al'umma suka amintu da shi ba sa shakka komin su ya je hannunsa saboda sun yadda da amanarsa ba wanda za a amince da shi kuma ya ci amana ba a wanda in amince da shi din kuma zai kiyaye amana in aka ce ka nemo mumini annabi ya ce ka nuna shi wannan mumini ne wanda mutane suka amince ba cikin dukiyoyinsu da kuma ainihin rayukansu misali kamar mutum ya zo tsaya zaɓe a siyasance al'umma su ittifaƙin cewa wani idan mun zaɓe shi dukiyar mu ta tsira kuma zai ba mu kariya ga rayukanmu to in har hakan yake kamar yadda aka sifanta shi idan ka ce mumini ne baka yi ƙarya ba amma idan aka ba shi amana ta dukiyoyi da rayuka bai kiyaye ba ko da da kun zace shi a mumini to shi ya fi da kansa a cikin mumini lallai annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya sa kiyaye amana daga cikin abin da yake inganta imani da lafiyar imani kamar hadisin da ya tabbata daga sayyidina Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi alaihi salatu wasallam bai taba mana hudu ba duk lokacin da zai hudu ba kowace irin hudu ba sai kaji ya ce babu imani ga mutumin da ba shi da amana babu cikar imani ga mutumin da ba shi da amana babu cikar imani ga mutumin da ba shi da amana in ji sai na anas dan malik ya ce annabi taɓa yin wata hudu ba sai ya maimaita wannan kalmar mu sani ita amana zuba ce ta annabawan allah baki daya kuma ɗabi'a ce ta annabawan allah wacce allah ya halicce su a kanta hakika ya zo a cikin alkur'ani a bisa harshen da yawa daga cikin annabawa za ka ji idan Allah yana ba da kissarsu idan yana magana da mabiyansa zai ce inni ku rasulun amin ni ma'aikin Allah ne kuma amintaccen Allah ne da yawa in kana karanta alkur'ani za ka ji babu annabin da bai faɗa mabiyansu wannan kalma ta cewa ni amintacce ne ni manzo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala hakika amana irin ta annabi Yusuf alaihi salatu wa ita ce ta zama dalilin zamansa ma'abuci wato kamar a ce eh, shugaban taskar arzikin wato tattalin arzikin ƙasar misra saboda amana sa aka ba shi zamto shi kamar a ce gwamnan babban banki a yanzu a zamanance saboda amana irin ta nabi yusuf sai ya zamto an bai da shi a wannan mukami lokacin da mai mulkin ya ce da su ku zo min da shi in keɓance shi ga karan kaina don yi min aiki lokacin da ya masa magana sai ce da shi lalle kai ka sani shi sarkin yake gaya wa annabi yusuf daga yau ka zamto amintacce makusanci a gare ni nabi yusuf sai ke cewa hakika kasa ne daga cikin waɗanda suke gane ko kuma suke kulawa da taskoki na doron ƙasa lalle ka sani ni mai kiyayewa ne kuma ina da ƙwarewa cikin haka in ji annabi yusuf alaihi salatu wassalam hakika amana ta zamto ita ce dalilin da yasa wani mutum wanda yake managarcin bawa kamar yadda wato sabanin malamai tabbata wasu kan ce annabi shu'aib wasu kuma kan ce shehu madayyan wanda ya amince da annabi musa alaihi salatu wasalamu har ya bashi aiki na shekara takwas zuwa shekaru goma ƙarshe ba ya aurar madda yarsa ba ko bai ya sa wannan ba shaidar da yawa annabi isa da amin annabi musa da wannan amincin allah sai babu wannan kissa ɗin yake cewa ɗaya daga cikin 'ya'yansa guda biyu sai suka ce ya baba wannan ya kamata ka ɗauke shi aiki domin abin da suka gani na ɗabi'u na amana na mutunci da kuma jarinta ta ƙarfi irin ta annabi musa sai ya zamto ɗaya take ba babar da shawara cewa irin wannan mutanen masu aminci ko masu ƙarfi masu jini a jika su ne ya kamata a ɗauke su a ba su aiki to da aminci irin na annabi musa da ainihin ƙarfinsa sai zamto an amince da shi ya zama ya yi aiki na shekara takwas kuma ya zama sulikin shi wannan babban bawan allah hakika ɗabi'u na amana sun bayyana a fili karna cikin mutuntaka ta annabi alaihi salatu wassalamu tun kafin aiko shi da wahayi haka bayan fara wahayi ga shi annabi alaihi salatu wassalamu ya zamto tun kafin wahayi abin sani ne ko kuma sananne ne da wani suna wanda ya shahara a tsakanin kabilan larabawa sun wato masa da cewa mai gaskiya amintacce tun kafin wahayi sunan da kakansa ya samar muhammad su kuma ƙurishawa da aminci da kyakkyawar ɗabi'a ta mazu Allah sai suka ce masa al'abe babu wata mu'amala da za su amince ba su gaba daidai ba ya kai masoyin manzon Allah kai koyi da abin koyinka shi da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan amana ta bayyana ga annabi sallallahu alaihi wasallam karama a fili tun kafin wahayi ranar da ya hukunci wajen tsora hajarul aswad a mukamin sa a jikin ka'aba yana ɗan shekara da biyar a shekaru na zakiri annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya shigo cikin harami sun yi itifaki cewa dukkan wanda ya fara shigowa shine zai dora zai shine zai mana hukunci a mu kuma duk abin da ya faɗa min yadda annabi sai ya zarto shine farkon wanda ya fara kullowa zuwa ga ka'aba gaba ɗayansu sai suka yi hatafi suka haɗa baki suka ce mun yadda da wannan bawa mun yadda da wannan wanda ya fara shigowa amintacce mun yi amince da dukkan abin da zai hukuntar a tsakaninmu sai ya zamto annabi ya hukunci da kowa kuma yadda da shi saboda amince irin nasa amana da gaskiya irin ta annabi alaihi salatu shi shine babban dalilin da ya ɗauki sai da tuna khadija ta ji tana ƙaunar ya zama mijinta ya zamto wato jagoranta a rayuwa har ya zamto ta aure shi ta aika bar da cewa tana buƙatar ya aure ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakika sai da tuna Khadija ta bayyanar da haka cewa abin da ya ja abin da ya ja ta ya ɗauki hankalinta har ta ji cewa tana so ya zamto mijinta ta ji irin labarin da ake bata na irin gaskiyarsa idan yayi magana da girman amanarsa idan aka amince masa da karamci cikin dukkanin ɗabi'u nasa sai ta kwaɗayi wannan ya zamto uban 'ya'yanta. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika ya zo daga cikin girman amana ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ranar da ya yi hijira ya umarci sayyidina ali dan abi talib akan ya je shimfiɗa sai ya kwanta shi an bar umarni kai ya kwan a makka a yau ya fita shi da abokinsa sai na abubakar siddiq ya ce ba don komai na barka ba saboda akwai amanoni na su mushrikan a hannuna ina so ka tsaya kamar kowa amanarsa ka ji girman amana ta manzon Allah waɗancan su suke neman sa da su kashe shi kuma ga amanoninsu a hannunsa amma ba zai iya tafiya da wannan amanar da suka bashi ba bare ya mai da ita ganimar karan kansa bare ta zame mara guzuri ya ce tunda suna nema na za su kashe ni ga dukiyarsu a hannuna bara in rike ta zame man guzuri a hanya sai ya ce a'a ya ɗauki ƙaninsa sai na ali dan abu talib ya ce ka tafi shimfiɗa ta ka zauna akwai abu kaza da abu kaza na ware da ware da ware. ka tabbatar kowa amana su ta shiga hannunsa sallallahu alaihi wasallam amanar masu neman su kashe shi amma ko ita bai ci ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kai masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama ga dabi'u na girma a abin koyi cikin shugaban sallallahu alaihi wasallama giga ita amana ba ta kaitu cikin ainihin mai da amanar wanda ya baka amanar ajiyar wani abu ba a ita amana ta yaɗu cikin dukkanin kowace irin mu'amala wacce take wato tsakanin bayi musulmai ibada wanda da muke tsakaninmu da Allah amana ce dole ka kula da sallah dole ka san haƙoƙi wanda suke inganta sallah sannan ka sauke wannan amana da take tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala sannan sallah tana buƙatar a kyautata ta a lokacin da ake yi ta shine cikar amana ayaye da Allah ya bamu amana ce akan mu a wuyan mu Dukka Allah zai tambaye mu akan amanonin mu, mun ba su ilimi na addini mun koya musu yadda za su gina rayuwarsu mai inganci mun dora su a layin da ba za su zama fitina ga al'umma ba wannan amana ce mai girma duk wanda bai dora ɗansa a layin da ba zai zama fitina ga al'umma ba to bai soke wannan amanar ba sai dai ka aifa ka sake wa layi sai dai ka aifa ka watsa ko ka aifa ka saki uwar da ƴaƴan su tafi baka san inda suke tafiya ba kuma gobe ka auro wata ita ma in ta haifi ɗaya ka sake ta da ita da ƴaƴan wannan duka ka ci amanar matan kuma ka ci amanar ƴaƴan da ka haifa Allah kuma zai tambaye ka sannan ɗalibai amana ne a ƙarƙashin malaminsu wajibinsa ne ya ba su ilimi wanda zai ƙara masu ziyada wato daɗuwa cikin jin tsoron Allah ya ƙara masu sanin yadda za su zauna tsakaninsu da Allah ya ƙara masu sanin yadda za su mu'amalanci ƴan uwa abokan halitta shi ma wannan amana ce akan wato malami sannan ita amana tana da faɗin gaske Ah, sannan ita amana tana da faɗin gaske dukkan wani abu wanda yake zama a ah, wato alaka tsakanin kai da wani mutum ko da kiliya za ka yi akwai amanar da Allah subhanahu wataala ya shimfiɗa tsakanin kai da wanda za ku yi kiliya kuma wajibin ku ne kowa ya sauke wannan ainihin amana ɗin sannan mutunci amana ne duk wanda Allah ya mutunta shi ya ba shi karamci ya ba shi imani ya ba shi musulunci dukkan wani abu wanda ake kira da mutunci idan kana da mutunci ka kiyaye mutuncinka amana ne a duk lokacin da kai wasa da mutuncin da Allah ya baka ka wulakantar da mutuncin da Allah ya baka shi ma ka ci amana Allah ba zai barka ba za a tambaye ka baya halatta mutum ya keta alfarmar karan kansa da kansa bare ma alfarmar wani dukiya a lokacin da Allah ya baka dukiya Allah ya baka amana dole ka kiyaye wannan amana ta dukiya ka tabbatar tana zuwa maka ta hanyar halal kana ciyarwa da ita yadda Allah ya tsara sannan kuma baya halatta mutum don yana da dukiya ya eh, yi almubazzaranci da dukiyarsa baya halarta in kuma kana dukiya ka takura kanka ka takura iyalanka ka ki wadatar da su da abin da Allah ya wadatar da kai haƙƙin su ne biyu ta hannunka tare da kuma kiyaye haƙoƙinta wajen cire maka da kuma sadakoki na sunna waɗannan duka wajibi ne ga duwanda da Allah ya bashi dukiya aiki na yau da kullum shi ma amana ne aikin da Allah ya ɗora ka ya zamto ƙarƙashin wannan aikin za ka yi rayuwa shi ma wajibi ne ka san yadda ake yin sa ka san ka'idojin da aka ɗauke ka aikin ofis ya shafi ne aikin gona ne wani abu makamai shi ma amana ne wajibin ka ne ka san hakokin da aka yi wato yarjejeniya aka ɗauke ka a kansu sai ka bayar matukar baka bayar ba shi ma lallai amana za ta iya tuhumar ka za ma ta tume gobe kiyama insha Allah sayyidina abdullah ibn mas'ud Allah kara masa yadda yake cewa sallah wanda da muke amana ce alwala amana ce sanin yanda ake alwala ake tsarki ake sallah duka amana ce tsakanin mu da Allah shi ma amana ne mu kiyaye domin mu haɗu da Allah lafiya ma'auni abinda ake auna abin sayarwa wato tun daga sukeli na ɗaura kaya ko kuma sukeli wanda yake na awon nauyi ko kuma sukeli wanda yake na awon ah, wani abu wanda ba nauyi ba na awon ruwa shi ne kamar masu auna fetur lita da sauransu ko kuma wanda suke auna abin sayarwa ko abin da ake mu'amala da shi ta yau da kullum akan skeli wannan sikelin amana ce a tsakaninka kamar yadda kake sai da abu litar mai ce a gidan mai kayan nauyi ne kake auna akan skeli bibi ne gyaɗa ce shinkafa ne kake saya da wani skeli in har kai ha inci wajen toye wannan ma'auni kai ma akwai skeli yana jiran ka a gobe kiyama sai an ɗaura ayyukan ka an auna in kai kwangi za a yi kwangi a ranar da rashin wato dukiya da 'ya'ya ba su amfani abubuwa da yawa duka suna ƙarƙashin amana mafi girman wannan amana wato mafi girman wannan amana annabi ce shine haƙƙin amana da take tsakanin makoci da makoci ka kiyaye amanoni wanda suke tsakanin makocinka ya zamto baka cutar da shi ba shi ma bai cutar da kai ba ka ba da haƙoƙin da addinin musulunci wato ya tsara shi ne karka cutar da makocinka karka firgita shi karka bar tsawa karka bar abin da wato Allah bai yarda da shi ba ko makwacin nan naka kun hada addini ne ba ku hada addini ba kun hada yare ne ba ku hada yare ba matukar kun hada anguwa ko kun hada katanga wannan haƙƙin wajibi ne kowa ya girma dan uwansa ya sauke wannan haƙƙin duk wanda bai iya saukewa ba Allah subhanahu wata'ala zai tuhume shi abu bai kiyama hadisi ya tabbata daga abi shirayhin Allah ya kara masa dace lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yi rantsuwa su uku yana cewa wallahi ba shi da imani wallahi ba shi da imani wallahi ba shi da imani sai aka ce wane ne ya rasulullah sai ce shine wanda makocinsa bai amintu daga cutuwarsa ba duk wanda makocinsa bai amintu da shi ba manzo Allah ya ce sa bai cika ba ba shi da imani mazan zama majalisa bakin titi ne kofar gidanka ne wajen kasuwancin ka ne duk inda za ka je ka zauna to shi ba wannan zaman da kake karkashin amana kake zaune annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan ɗayan ku ya baku labari a lokacin da kuke zaune tare matukar yana cikin ba da labarin ya dan waiwa ya ga cewa wani baya ji iya ku da yake so ku ji ku kuke ji ba kuma wai gulma ba labari da wanda ya shafi rayuwarsa zai gaya muku sai yake waiwaye ya ga cewa babu wani wanda ba ku ba ku kadai nake so ku ji to a lokacin da ya faɗi wannan labarin ya ba ku amana ya ba ku amana idan ɗayan ku ya tashi je ya faɗi abin da wane ya faɗa ba fa sai ya ce amana ba in kawai yana cikin baku ya waiwaya ya ga ba mai ji bayan ku to sunan wannan labarin da yake gaya muku amana in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle dole ne kiyaye domin me kada mu ci amana ya zamto ranar da za a tube mu akan wannan amana din ba mu da abin biya Allah ka kiyaye mu sannan baya akwai a daga cikin amanoni irin amanar da baya yi wa mutum wato ya yada ta ko ga wani irin mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani mai girma yace mafi girman amana mafi sharri ga abocin keda ta a ranar alkiyama shine mutumin da zai kusaci matarsa ya biya bukatarsa ita ma ta ta da bukatar sai ya fito ya bada labarin abin da yi da matarsa ko yanayin da yake da iyalansa wannan ya ci amana in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sirrin miji na mata ne sirrin mace na mijinta ne dukkan wanda yake yada sirrin tsakaninsa da matarsa bayan wani abu wanda yake wakala na aure a tsakaninsu to yana kekketa amana kuma Allah zai tuhume shi da wannan amana da yake ta. Allah subhanahu ta'ala kai muke roƙo ka azurta mu da kiyaye amana Allah muna roƙon ka ka taimake mu wajen sauke amana kamar yadda take Allah kai muke roƙo ka datar da mu gaba daya wajen yi maka da'a da yin da'a ga dukkan wanda ka wajabtar da yin da'a a kansa wato gare shi a kanmu kamar yadda ka faɗa a cikin alkur'ani take ta ya ku masu imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallama da wato shugabannin al'amuran shi da shugabanninmu na musulunci Allah ka babu ikon ba. Allah ka yi mana albarka da ni da ku baki daya da dukkan albarka da take cikin alkur'ani Allah ya amfana da ni da ku baki daya da abin da yake cikin alkur'ani na amfani na daga ayoyi da ainihin wato zikiri wanda yake mai cike da hikimomi shine ayoyin Allah Allah subhanahu wataala ka datar da mu Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka taimake mu da ainihin shugabanni masu adalci Allah ka biya mana bukatun mu zahiran wa batinan Allah ka raba mu da yunwa Allah ka raba mu da kishirwa Allah ka raba mu da talauci komin kankantarsa Allah subhanahu wataala ka azurta mu da halal Allah ka wadatar da mu da dukkan abin da ka bamu Allah ka hana mu hangen abin da baka yarda da shi ba Allah komin yawansa komin daɗinsa Allah ka wadatar da mu da wanda ka yarda da shi alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam jiyace-jiyace da ake ta fama da su a gari musamman wannan ciwo na koda muna roƙon Allah muna tawassuli da wannan rana mai albarka muna tawassuli da mu a wannan mimbari mai albarka Allah ka yayi mana Allah ka yayi mana wannan jiyace-jiyace na koda wanda kusan ta zama annoba a gashiwa da wasu garuruwan wanda suke mata rakaba da wannan garin wanda an yi da suwa goma sai ka samu kusan bakwai takwas duka wannan jinyace Allah muna roƙon ka yayi mana Allah ka yayi mana Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya الله بنا roƙonka الفرما النبي صلى الله عليه وسلم kai خيبنا اللهم أعنا على أداء الأمانات وتقبل منا صالح أعمالنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك وصلامة من كل اسم وغنيمة من كل بر اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يغفر الله لكم ولكم إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر وأشهد أن إله إلا الله وأشهد أن